Babban sufetun 'yan sandan Najeriya Muhammadu Adamu ya karfafa muhimmancin rufe kan iyaka don cimma muradun ayyukan tsaro. Adamu wanda ke magana bayan taro kan tsaro a fadar Aso Rock ya fito da bayanin fili da dalilin rufe kan iyakar da hakan ya wuce batun simogar kayan abinci da lamuran kasuwanci. Yana mai cewa hakan hanya ce ta dakile shigo da makamai. Kodan na aka rufe din ya taimaka mana sosai. Dama kowane lokaci muna duba inda makamai suke shiga cikin kasar nan. Makamai na shigowa da yawa. Amma tun lokacin na aka rufe boda din Wannan lokacin da lokacin lokacin da muka ba da rahoton mun ga cewa shigowar makamai din ya yi kasa sosai mu abin da muke nema a hukumar tsaro shine a ci gaba da wannan rufe bodan da aka yi har zuwa wani lokaci muka gama ayyukan da ya kamata mu don saboda tsaron ƙasar nan don sai a bude amma wannan lokacin muna son a bar shi inda take don mu ga cewa eh, 'yan najeriya ba su samu matsalolin rashin tsaro ba don yawancin rashin tsaron daga waje yake shigowa kakakin shugaba Buhari Garba Shehu ya taɓa yin bayani kan yadda kasashen tafkin Chadi ke haɗa kai da Najeriya don murkushe ta'addanci da tuni yi sanadiyar asarar dubban rayuka da dukiya muna zaune da makotanmu lafiya suna ba da kyakkyawar gudunmawa don yaƙi da ta'addancin nan su cuɗe mu mu cuɗe su amma a 'yan watannin nan ai an ga irin 'yan fitinu da suka taso waɗanda suka tada hankali a wannan yanki na tafkin chadi saboda haka su shugabannin nan suna tuntuɓar juna ne su ga cewa shi akwai baraka a namu bangaren ko a nasu ɓangaren ya za a yi a gyara ta mu haɗa kanmu da ƙarfinmu gaba ɗaya a maganin dawowar wannan fitina sun fitar da shawarwari waɗanda ake ganin in Allah idan an tsaya a kansu za a yi maganin wannan fitina ta sake kullowa a'a shi fatan shugaba Buhari ma shine a murƙushe wannan fitina ta Boko Haram a gama da ita a huta a manta ta zo ta wuce. Ko fuskar tattalin arziki ko kuma tsaro kasashen da ke makwabtaka da Najeriya musamman ma jamhuriyar Nijar da Benin na kira ga Najeriya ta buɗe kan iyakar in ya so ta zuba ido kan hanyoyin magance simoga da kalubalen tsaro ta wata hanyar daban. Nigeria a pris une mesure et pour douloureuse qu'elle a pu être. nan ma ministan cikin gidan Nijar ne Muhammad Bazum ke magana a taron na ECOWAS Idiawo a Abuja da ya kammala da bukatar bude iyakar. Nijar, Chadi da Kamaru duk sun fuskanci kalubalen 'yan ta'addan Boko Haram da kuma duk bayanan da ake bayarwa har yanzu su ne makaman na shigowa ne daga Libya tun kawar da gwamnatin mariga shugaba Muhammad Gaddafi a shekara ta 2011. Shin koyaushe makaman Gaddafi za su kare? Nasura da Mail Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.